To masu kallon mu ga dogo mai tafasa ranar shi a shafa mai waka ya ɗauko waƙarsa ga shi nan ya taho gurin a shafa mai waka. To masu kallon mu ga shi nan ya ƙara fitowa fili a shafan ya biyo shi. to masu. masu kallon mu kuma ga bagon mancan nan shi ma ya taho masu kallon masu kallon mu ga 'yan kallo nan suna yi wa dogo mai takasaran suna mai tafi suna mai addu'a Allah ya bashi sa'a masu kallo ga bahagon mancan nan suna addu'a ga ɗan sakwata nan yana magana da bahagon mancan wannan dambe na naira dubu ɗari wanda ya yi winin zai samu naira dubu sittin wanda na biyu zai samu naira dubu arba'in ciki za a ɗebe dubu biyan nan dubu biyan nan a ba a shafa idan rafali ya busa a tsaya ba a kisa waje don Allah ka tsaya babu abin jidali ka yi abin da gaskiya in ba ka samu magana da bahagwan mancan da dogon mai takwasa yana musu bayani babu haka na san ka ba ka da wanda wasan naku sai kasance. maza da mata to don Allah don annabi dan dambe kun ga suna abin su to don Allah an kallo kowa ya tsaya ya nasu za mu yi abin mu gidan dambe amma muna fita za ka gan tare da su ko ba haka bane sannan kai tambar kai wata magana ka ce ba a kisa waje amma ya kasa da kanan bello bayan mu huje buge kuma aka ba da kisa ko ba haka bane yawa ta ga da kake haka haka yan wani baya inda nan ne waje ba zan busa ba yana ciki eh, ba a kisa waje ko to masu kallon ga wannan wasa nan an take tsakanin dogon mai takwasaran da kuma bahagon manta to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan yanzu an take shi na naira dubu ɗari tsakanin dai bahagon mancan da kuma dogon mai takwasaran ne hula aka shi ne bahagon mancan daga bangaren arewa shi kuma dogon mai tafasaran shi ne dogo daga bangaren gurmana masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin dai bahagon mancan da kuma dogon mai takwasaran Baka sai ba ko? Masu kallon mu. wannan wasa da yana zuwa muku ne daga nan birnin duko a gidan wasa na dan sokoto tambuwal wato shugaban wannan kungiya ta young traditional boxer association katsina state of nigeria shi can ma yana magana a cikin makirfon gidan dambe ko ne shugaban kasa to masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na masu kallon ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai dogo mai takwasaran da kuma bahagon mancan to masu kallon mu wannan wasa ne na kusan naira dubu ɗari ga bahagon mancan nan yana zazzagayawa dogon mai tafasa ran shi kuma ya ƙara tsayawa to masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na masu kallon mu ga dai wannan wasa nan mancan ya cire hularsa eh. ga shi nan dai masu kallon mu ga wannan wasa na masu kallon mu ga wannan wasa na masu kallon mu ga dai wannan wasa na.

cikin dambe ake to insha Allah ya busa wata minti ah, ya ci ga turmi na biyu nan an kara shigowa wato bayan an gama minti uku na ɗaya an kara kuma an kara dawowa minti uku na biyu wanda an ƙara yin minti uku ma bata ƙara yin kisa bai uku uku sau uku to damban ta tashi kenan sai dai a hakura haka to ga turmi na biyu nan an zo wato minti uku na biyu an yi minti uku na ɗaya ba kisa an yi ga kuma na biyu nan an shigo na wannan gasa ta naira dubu ɗari tsakanin shi ba hagon mancan da kuma dogon mai takwasarar masu kallon to masu kallon mu ba hagon da ta kwasara a gudu da a ba hagon manci of arewa mamman ɗan sanyi na da shi da kakalahiya to masu kallon mu ga ɗan sakwata tambuwal nan ma yana magana yana cewa dan ban ta koma mamman dan san ina da garba ta kalabiya in ji dan sakwato tambuwal din kuna dai ji yana magana a microphone to ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu gwamnati kwasaran ya kai duka amma bai sami ba gwamnatin ba to masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na da gwamnati salon ya kare kai mai duka amma dai bai same shi ba to masu kallon mu ga dai wannan wasa to masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na masu kallon mu ga dai wannan wasa na kallon ga ya to dai wannan wasa na an to masu kallon mu wannan wasa wannan wasa masu kallon mu wannan wasa wannan wasa ga dai wannan wasa na hagon mancan ya kai mai dukkan to masu kallon mu ga girmi na uku nan an ƙara dawowa tsakanin dai bahagon mancan da kuma dogon mai da kwasaran masu kallon mu three minutes of your day three minutes of your dai wannan wasa ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa na tsakanin dai da kuma ba abin manca to to masu kallon to